mu gane kabarin danginmu shin rubutu ya yi kama da dutse shine rigimar idan rubutu zai ɗauki wata kama daga cikin kamannin dutse ko dutse zai ɗauki waɗansu kamanni daga cikin kamannin rubutu to sai mu ba su hukunci ɗin halarci sai mu ce eh wannan kiyasi ne makabuli idan ba zai karba ba sai mu ce me ba zai yiwu ba shi ne shauka ne ce lakin na sha'ana fi haɗe hazar kiyasi. Hmm? yau sai dai in kalli illa sai mu ce wani saƙo annabi ya bayar lokacin da ya ɗora dutse ya faɗi manufar da sa ya ɗora dutse ne mai li a ta'arrafa bihi Kabara. dan in gane kabarin dan uwana da shi to sai mai rubutu ya zo ce ni ma katabtu li a ta'arrafa bihi Kabara. <laughs> to wannan kun ga duk abin da ake kira da fikihu wannan shine fikihu yanzu nan in muka ce za mu tsaya mai ta bin wannan sai mai rabin awa ka kawo in kawo ka kawo in kawo har da karshe kila bayan mun yi dogon rigima wani abu ya bayyana cewa magana ka ce gaskiya ko magana ta ce gaskiya wannan shine fikihu ba kawai ka zo ana karanta ma nasi babi kaza kana kaza kana kaza kalma ɗai ɗai wannan ka iya ba kuki ka iya ba takalidi kai shekara arba'in kana yi kana bata kanka lokaci wallahi takalidi kai tai baka koyi fikihu ba tunda har yanzu idan zaka bada fatawa sai ka duba dai shi wannan littafin da aka koya maka ko baka fita daga nan gurin to baka zo mu tahidi ba ko baka san da me kafa hujja ba kawai an ce kaza kun fahimta da kyau wallazi arahu albani yace ni abin da nake gani cikin waɗannan al'amura wallahu alam Allah dai shine mafi sani annal qawla bi sihhati hadha al ala itlaqihi ba'idun mu ce za mu yi kiyasar rubutu akan me ɗora dutse mu ce hukuncin su haka kawai mu sake shi sake ba kaidi mu ba da kofa a buɗe kowa je ya tayar rubutu daidai yake da dutse yace wannan ba'idun yayi nisa da tafarki wasawabu albani ce abin da yake yafi dacewa taqayiduhu bima idza kana alhajaru la yuhaqqiqu alghayata allati min ajliha wada'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama alhajara ala wahiya ta'arrufu alaihi yace zamu iya cewa ya halatta kai rubutu amma a yaushe idza kana alhajaru idan dutse ya zanto la yuhaqqiqu alghayata ba zai iya tabbatar maka da faɗa manufa allati min ajliha wadda wannan manufa domin ta ne wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sanya dutse shine me ala wahiyat ta'arrufu alaihi dan gane mai kabarin in ya zanto dutse ba zai tabbatar maka ba wannan manufar to sai kai me sai kai rubutu in ko dutse zai iya tabbatar maka sai kai me rubutu a lokacin ya zama kuskure to yaushe ne dutse zai tabbatar yaushe ne dutse ba zai tabbatar ba idan wuri kaburbura ba su da yawa biyu uku hudu biyar ko kabari ɗaya ne ma a wurin kamar da ake binne shi a gonar shi ko a binne shi a gidansa a nan gura ko bukatar yin rubutu sai dai ka gawo mai dutse sa rubutu a wani lokacin ya zama mai ya zama fida ya zama haram idan wuri ya zato kaburbura suna da yawa kuma dutsen wurin duk iri ɗaya ne <laughs> kowa kuma ya sa sawa nashi dutse to kaga da wuya ka iya gane dan uwanka in ka koma bayan sati uku ko sati hudu ko bayan wani shekaru a wannan lokaci sai mutum yin rubutu ya zama mai ya zama halal a wannan lokaci ya zama daidai ina ba ta kun bayyana yace yace wa zalika bi sababi kasratul quburi saboda yawan kaburbura masalan misali wa kasratul ahjar al mu'arrifa kuma ga duwatsu su ma sun yawaita wanda aka dora fa hina ya yajuzu kitabatul ismi a wannan lokaci ya halatta rubuta suna bi kadri ma tahaqqaqu bihi al ghayat al mazkura in an tashi rubutun kar ai da yawa ka rubuta sunan kawai da ake bukata kar kuma sai ka rubuta sunan unguwa ka kara da adireshi lambar gida a'a dan wannan duk kari ne kake akan manufa kuma ita manufa shine gane kabarin wa wani za ka samu mutum yana da wata suna ko alkuniya wane wane da an faɗi wannan kinaya ko inkiyar shi kowa zai iya gane shi ko da an yi tarayya da shi wajen suna ba a yi tarayya da shi wajen mai ba inkiya ba to kaga wannan da ka faɗi sunansa da inkiyarsa baya bukatan ka kara kuma adireshin gida ko unguwa kaza ko mai aiki a banki ko mai kaza wannan ko duk shirme kake ko sai dai ka tsaya daidai manufar da zaka tabbatar tunda da abdarura tuqaddaru bi qadariha saboda shi yin rubutun yanzu larura ce ta halatta shi in ba wannan larura rubutu bai halatta ba kamar yadda larura ta halatta maka bai cin musa idan kana cikin jin yunwa in ka samu wani cin musa ya halatta bai halatta ba kuma kuma duk tsirrafi da gaira mutajanifin ta akai sai kana cikin tsani sannan zaka ci musa to idan aka ce larura ta ce ka ci mushe duk abin da larura aka ce ka ci ad-darura tubihu al-mahzurat kenan ko larura tana halatta mai haramun to kuma suna da wata ka'ida ad-darura tuqaddaru bi qadariha ita larura za a jinjina daidai nauyinta kuma kar a wuce larura don haka mutumin da yake jin tsananin yunwa aka halatta masa mushe ya sami mataccen rago to zai yanka ya ci cin nan da zai ba ce ya ci ya koshi ba a'a da ya ci irin cin da ya kore yunwa ya daina jin yunwa shikenan sai bari haka ai ba na fila ake ba ba magana koshi a ciki cin da zai ji ya daina jin yunwa ba koshi ba yunwa shine fa da lura azratu qadar bi qadariha amma ka samu shi a gaba ka ci ka ci har ka ji kafo shi ruwa ma bai samu ne shiga wata wannan ka ke larura ya shiga fila kuma e guzuri in ba tsammanin abinci a gaba nan da kwana biyu ko kwana uku ga tafiyar kasa ya halatta kai guzurin amma duk da haka cin ba ce ka cika koshi ba za ka cika daina jin yunwa sai kuma ka rike wani ka tafi da shi in ka je gaba ka samu dan itace mangoro ko gwanda sai ka je far da mushen ka ka dauki dan mangoro ko gwanda ka ci gaba in baka samu wani ba sai ka ƙara cin mushe irin cin da zaka ji ka kore yunwa amma ko baka goshi ba haka ake yi wannan shine yadda ka'idar ta tabbatar ad-darura tuqaddaru bi qadariha duk wanda ka ja ce ka ci mushe ka koshi to bai fahimci fikihun ba fikihun mas'alar bai fahimce shi ba wani saboda gane kabarin babban manufa ce da annabi ya tabbatar da ita cewa yana so in gane kabarin dan uwana ya kasance an zo makabarta wannan ya sa dutse wannan ya sa dutse gura ɗari duwatsu ɗari iri daya za ka iya kasa ganewa kuma akwai bukatan ka gane tun daga sai annabi yayi to a lokacin nan sai kai amfani da me rubutu sai zan tallo rura ne kawai min babil ma'azurat abdurra ta bihu al to in ka zo yin rubutun yadda wajen mushi ba za ka bace ba haka rubutun ba za ka yi da yawa ba ina fatan kun fahimta wa abinda ake nufi kenan wannan kuma ya kayi abin nan da yawa ga tafi da yawa sai ka sa gobe ne zo sake yin farin fenti kuma duk kuyi farin fenti da yawa ku kasa gane kuma kun yi bid'a amma dan kai rubutu gobe ne ya rubutu dai ai dan wansa ya rubuta kai ma dan wansa rubuta ko da ku duka za ku yi rubutu kowa zai gane nashi amma da zaran kun ci gaba da farin kuma man san da sunan sai ya tarfa alai wasu ba wasu da wata milaka wa amma qaulul hakimi aqibal hadisi yace imam al hakimin ne saburi ya fada da ya kawo wannan hadisi yace wa laysal amalu alayhi yace wa ba za a aiki da hadisin ba fa inna immatul muslimina min al-sirqi ila al-maghrib maktubun ala quburihim wa huwa amalun akhadha bihi al-khalafu an salaf yace hana rubutu shi bai yadda da shi ba yace domin duk shugabannin musulmai tun daga gabas har zuwa yamma kowa ana rubutu akan kabarinsa wa huwa amalun akhadha bihi al an salafi wani aiki ne da na karshe ya karba a wurin magabacinsa haka hakim ya faɗa albani ce fa qad raddahu zahabi zahabi yayi wa hakim raddi bai kyale shi ba bi kaulihi da yace sa yace ma qulta fa'ilan yayi baka ce komai ba yanzu idan ka ce dukkan mutane sun yi aiki da kaza amma ga hadisi ya ce kaza shin taron wannan mutanen da su da annabi wa wani nauyi to maganar annabi da maganar wannan taron mutanen wacce tafi nauyi sai sa zahabi ce ma kulta fa'ilan ba abin da kace yace wala na alamu ya fa'ala zalika domin duk wanda kake gama hujja da su aikata ciki ba sahabi ko daya ba sahabi ɗaya da rubutu kan gabarinsa wa inna ma huwa shay'un ahdathahu ba'd at-tabi'ina yace wani abu ne wanda da wadansu daga cikin tabi'ai suka kirkiro shi faman ba'dahum su da wanda ya biyo bayan su walam yablughuhum an-nahyu su ba hadisin ne musu gani ba da sun gani da sun yi aiki da shi amma kai ka rawaito abu cikin littafin da zo ka ce ba za a yi aiki da shi ba ka ga magabata ke su adalci su da sai ya mayar masa da raddi lokacin da yake raddan ba zatin jikinsa yake kushewa ba me yake kushewa waccan maganar da aka kawo kishe ta annabi sai ya zo da ta annabin dan ta ɗaukaka amma ba ruwansa ba rigima yake da hakim ba hasali littafin hakim yake wa hidima sai ya zo ci karo da wannan maganar ta hakim to ba za a wuce ba sai an yi raddi sun dawo ka'idar kenan to haka ka'idar masu ilimi suke tun daga da har karshe za ka samu cewa malamai suna cin karo da ɗalibansu amma ka'ida ta ilimi da girma juna ba tare da wulakanta juna ba a yi fatawa ga ibn taymiya ya ce kaza ibn al-qayyim ya zo ce san ba kaza ba a yi fatawa ga yahya ibn ma'in ya ce kaza imam al-bukhari ko ya ce ba kaza bane ba tare cewa dalibi ne nawa yahya ibn ma'in a yi fatawa ga imam ahmad bin hanbal ya ce kaza a tambayi ɗalibansa irin sa abu dawud su kuma su faɗi kishiyar abin da ya faɗa a yi fatawa ga imam malik ya ce kaza a tambayi su abdullahi bin wahab ko abdullahi bin al-hakam ko ibn al-qasim su faɗi kishiyar abin da malik ya faɗa amma wannan na nuna sun rage wani abu daga cikin darajarsa ba su rage komai ba kuma a zuciyarsu suna girmama shi sama da dukkan malaman zamaninsa amma wannan ba zai saba in ya faɗa abin da suke ganin cewa ya ɗan kauce ma abin da yake nassin hadisi su su faɗa abin da suke ganin shi ne dace da nassi din ba rigima suke da shi ba to da haka dan ɗalibin ka ya mayar da martani ba rigima yake da kai ba kowa ya mayar maka da martani akan kaidar ilimi ba rigima yake ba mu a nan kasar ne wai in ka gana mayar maka da martani sai ina rigima da kai muna masallaci ɗaya zan mayar maka da martani ba abin da ya shafe ni kana malami na mayar maka ina malamin ka mayar min da martani ba komai a ciki abin da dai ba a so ya zanto lokacin da kake mar da martani kana kushe gangan jikin shi wannan mutuma ko kana kokarin rage wata darajarsa da ubangiji ya bashi ya zanto wannan shine manufar ka ba manufar ka kawai dauka hadisin annabi to kenan inna mal a'malu wa inna ma likulli imrin so ake manufar ka dauka sunnar annabi manufar ka so kake ka baiwa maganar annabi daraja ba wai kawai so nake in morewa ne ya faɗa kaza na saba masa ba kamar yadda yanzu shine manufofin da dama daga cikin masu karantarwa ba wai ta ake a saba wani ba ba kuma so ake a ci mutuncin wani ko a zagi wani ba amma dai tun da ya faɗa abin da yake ba shine ba dole a faɗa abin da yake abin nan wannan baya ana girmama shi kuma kasancewar na gano gaskiya a mas'ala ɗaya malami na wani kuma yayi kuskure akan ta ba shi ke nuna na fi shi ilimi ba ko alama zan iya zama malamin sa a mas'ala ɗaya amma a zo mas'aloli ɗari dubu shine malami na har yanzu kenan yana da mai yana da falala a kaina dan kasancewar kawai na gano kuskuren su dai ba shi ke nufin cewa baya da baya da falala baya da kima kuma ido na ba wannan matsaloli ne wallahi muna da bukatar su sama da bukatar mu zuwa ga ruwan da zamu sha saboda suna ci mana tuwa a kwariya ko malami ya dauka yin dalibi ya bada fatawar kishiyarsa shikenan wai wani shi ma yanzu ya zama malami wani yayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza yayi hayaniya yadda yake so wannan bai dace ba ko ɗalibi ya ɗauka tun na gano malam wani ya yi kuskure wuri kaza ai shi kenan ai ba komai bane biyo kaza ma da yace kaza ai kuskure wannan kuskuren nashi da ka gano kafin ka gano daidai nawa ya faɗa wanda da taɓa ji ba sai daga bakinsa to kaga sai kai me sai kai adalci kenan daidai din da ya faɗa suna da tarin yawa baka taɓa ji ba sai daga bakinsa to wannan kuskuren sai zanto kawai ba manufar ka kai ta yaɗa kuskuren ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza manufar ka ya gyara kuskura in bai gyara ba kai sai ka faɗi daidai ɗin kuma lokacin da kake faɗin daidai a fahimci ba rigima kake ba hayaniya kake da shi ba yana nan da kimarsa a matsayinsa na malaminka amma dai wuri kaza ka saba masa saboda hadisi kaza Allah fahimtar da mu الثاني حديث نبي an أبي سعيد وهو الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر Ya ce annabi tsira da mace tabbata gare shi ya yi hani ayi gini kan kabari wannan hadisi akhrajahu ibn majah bi sanadin rijaluhu jami'an rijalus sahihi Mazajen da ke cikin hadisin gaba ɗayan mazaje ne na bukari. illa annahu munqati'un sai dai hadisi ne munqati faqad qala busairi fi zawaid imam al-busairi ya faɗa cikin zawaid yace rijaluhu thiqatun illa annahu munqati'un al-qasim ibn mukhaymira lam yasma min abi sa'id inda in inqita'in yake rawin da ake kira al-qasim ibn mukhaymira bai ji hadisi ba daga wurin abu sa'id qultu albani ce fa qawl sindi fi hasiyat ibn majah imam sindi da ya faɗa a hasiya da yawa ibn majah yace wa fi zawaid isnadun sahihun wa rijaluhu thiqatun haka ya faɗa albani ce wannan magana da yayi wahamun la adri mimman huwa wahami ne yayi ya fahimci abin ba daidai ba ban san ba ta ina ne ya samu haka wa abu ya'la abu ya'la ya rawaito hadisin bilafzi da lafazin da ke cewa naha nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam an yubna ala al-quburi aw yuqada alaiha aw yusalla alaiha yace annabi ya yi hanin yin gini akan kaburbura ko zama akan kaburbura ko yin sallah akan kaburbura qala al-haythami fi majma'i az-zawaid imam al-haythami yace wa rijaluhu thiqatun albani ce sun muwaqqaftu ala isnadihi fi musnad abi ya'la sannan sai na sami sanadin wannan hadisi a cikin musnad da abu ya'la fa idza huwa min tariq al-qasim ibn mukhaymira sai gashi hadisin ta hanyar qasim ibn mukhaymira ne nafsihi shi dai wancan wanda bayanin sai gabata lakin badali Allah wajha al kitsayi. duk da cewa qasim bin mukaimira wadannan suna ganin bai ji ba daga abu sa'id al-khudri amma ni yadda ya bayyana gare ni babu wata fuska da zamu ce akwai inqita'i allazi jazama bihi al-busairi wanda busairi yace akwai yace ni ban yadda da wannan ba fa inna mustanadahu qawl bin mu'in shi shi busairi ya ce akwai inqita'i a cikin hadisin dan ya dogara ne da maganar ibn ma'in da yace walam nasma annahu sami'a min ahadin min as-sahaba yace qasim bin mukhaimira labari bai zo mana ba cewa ya taba jin hadisi a wurin wani sahabi dan haka yanzu ya zo yace ya ji ga Abu Sa'id Abu Sa'id ba mu yarda da shi ba kenan shine abinda Ibn Ma'in ya faɗa kuma da wannan ne Busairi yace a sanadin hadisin akwai inqita'i an gane ko Albani ce wa qad zakar lahu fi tahzib riwayatin an ibn Amr yace amma abin mamaki ibnu hajar ya faɗa cikin tahzib abin nan ya faɗa cikin tahzib ne cewa wato shi wannan ya shi kasim ibnu Mukamira ya rawaito hadisi daga Ibn umar wa abi sa'id haka ya rawaito daga abu sa'id wa abi umama haka ya rawaito daga abu umama wa annahu sa'ala aisha kuma yayi wa aisha tambayoyi wa sanatu wafatihi tu'ayyidu zalika shekarun da aka bayar cewa a wannan shekarar ya mutu suna nuna lalle ya gamu da wadansu daga cikin sahabbai dan haka fazalat shubhatul inqita'i magana akwai inqita'i yanzu babu ita kenan dan haka hadisi ya zama mai sahihi kenan ba wai daga Abu Sa'id ma ya ji ma daga Ibn Am ya yi wa Aisha tambayoyi an gane ku to ina ganin saboda yadda lokaci ya sai mu dakata anan dan hadisi na gaba magana akan sa za ta dan yi tsawo abin da muka fada ne dai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana har yanzu kuma muna roƙon yan uwa cewa su ƙara yin addu'a ga dan uwanmu da Allah ya karɓi rayuwarsa Alhaji Ibrahim Bulbula Allah ya ji kansa da gafara kuma Allah bayar da hakurin juriya ga danginsa da yan uwansa da abokan arziki gaba daya ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da harshensa yayin ansa tambayoyi a cikin kabari kuma ubangiji subhanahu wataala ya sanya kabarin sa ya zanto rawdatun min riyadil janna kuma idan ta mu ta zo Allah ta mu cika da imani assalamu alaikum warahmatullahi أشهد ƙasa wadda idan aka mayar da ita gaba ɗaya mai yiwuwa kabari na iya wucewa sama da tsani ɗaya wanda shine gurgudan abin da shari'a ta amince ya za a yi da ragowar ƙasar dama ba a ce ba ƙasar da aka fito da ita dole sai an mayar dukanta matukar in an mayar da ita duka zai zanto ta fi ɗani ɗaya to ba za a mayar da ita gaba ɗaya ba za dai a tara gurgudan yadda za ta zama to ɗani ɗaya shine abin da shari'a ta ce kawai wannan kuma yake cewa wai wani malami ne mai karantarwa ya ba da fatawar cewa idan mutum yana alwala sai ya kuskure bayan ya yi alwala ya shafi zakarinsa ya cewa alwalarsa tana nan sai ya gama alwalarsa ne sannan za ta iya karewa amma in yana ciki ne ya shafa bai gama ba to babu komai alwalarsa tana nan to yana son a yi masa bayani na farko dangane da maganan shafan zakari shin yana karo wala ko baya karya wala malamai sun yi safani. kuma daga cikin dalilan da ya haifar da safanin malamai shine hadisai guda biyu hadisun da annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna cewa duk wanda ya shafi gabansa to yayi alwala da kuma hadisin da wani mutum ya shafi gabansa bayan yayi alwala zo yana tambayar annabi annabi ya ce inna ma huwa bab'atun minka ai wata gaba ce jikinka abin da yake nufi gaban ka dan ka shafe shi yayin da kake cikin alwala baya da bambanci da shafar sauran sasannin jikinka yadda ka san bayan ka gama alwala in ka taba cinyar ka ko ka taba korin ka ko ka taba gadan bayan ka alwalan ka bata kare ba haka dan ka shafi gaban ka ma alwalan ka bata kare ba to sai zan to waɗannan hadisai guda biyu kamar akwai ta'aru wato akwai cin karo da juna ta tsaro dan wancan hadisin ya ce in ka shafi gaban ka alwalan ka ta kare wannan kuma ya ce a'a ai gaba ce taka to kuma kowanne ingantacce ne ba wani abu na tarihi da ya tabbata garau wanda zai iya sa ka ce ga hadisin da ya zo daga ƙarshe ballantana ka ce ya shafe na farko a samu annasikh wal ga ka'ida idan hadisai suka zo guda biyu a matsala kuma ya zanto abinda kowane hadisi ke koyarwa kishiyar abinda dan uwansa ya tabbatar akan yi kokari a yi aikin da hadisan gaba ɗaya ta yadda ba a rushe ɗaya ba sai in an samu tabbatuwar tarihi ne sannan za a yi da'awan nasu a ce a nasikh wal akhar mansukh sai ya zanto al mutaqaddimu minhu wa huwa al wal huwa to idan ba a samu ko tarihin da ya tabbatar da wannan ba ba a tabbatar da cewa wannan mansuki ne har kawai da ka ko da ijtihadi kokari ake a hada hadisan guda biyu a aiki da su yadda za ka yi aiki da su ko malamai sun ba da hanyoyi kamar haka hanya ta farko suka ce hadisin da yake magana bisa ga cewa shafar gaba yana warware alwala suka ce wannan idan mutum ya yi da gangan to alwalarsa ta kare amma idan ba da gangan bane ba da mantuwa ko bisa ga kuskure ne sai ka taba gaban ka to alwalarka ba ta kare ba kenan maganan kare alwala ana magana ne idan me mutum ya tafi gabansa da gangan wancan hadisi da yake gaba ce taka yana nufin tunda ba da gangan bane babu kun fahimta magana ta biyu kuma suka ce ko kuma ya zanto hadisin da ya ce alwalaka ta kare ana nufin cewa idan ka shafi gaban ka din nan da nufin jin daɗi kamar yadda waɗansu suke yayin da suke fama da gauranci amma in ba da nufin jin daɗi ba ka shafi gaban ka to rawalaka tana nan wancan hadisi na inna ma huwa min minka zai aiki a kanka in kuma ka shafa da nufin jin daɗi to wannan hadisi na cewa ka sake alwala zai hau kanka mun samu hanya nawa kenan hanya biyu akwai hanya ta uku suna kawo ta su ce akwai bambanci ne tsakanin mutum ya shafi gabansa ko ya shafi gaban wani mutumin da ya shafi gabansa wannan yana mahawa ba za su minka amma mutumin da ya shafi gaban wani ba nasa ba to wannan shine alwalarsa ta warware amma wannan ba idul jiddan kware da gaske wancan wajen guda biyu ya fi abin nan irin waɗannan ka'idoji yana da kyau ɗaliban ilimi su kula da su akwai littafin al-itibar bin nasikh wal mansukh min al-asar na imam al-hazimi littafi ne faridun fi babiki da mutum zai same shi zai taimaka masa wajen gane hadisai irin wannan kamar masu cin karo da juna ta yaya zaka mu'amalance su ya kawo wajen fuska goma sha biyu hanyar da ake bi da idan hadisai an ga kamar sun ci karo da juna ya zaka mu'amalance su ka bi kaza in ka kasa ka bi kaza in ka kasa ka bi kaza ko sama da fuska ma sha biyu an gane ko amma magana in baka gama alwala ba ta warware ba ko in ka gama ta warware ba wani dai duk dai shafar gaba ɗaya ce in baka gama alwala ba wato ka shafi gaban ka in abin za a yi cewa yana warware alwala za ka faro ta daga farko ne kamar mutum ya fara alwala sai ya rihi kaga ya ce koma daga farko ne ya faro ta ba zai karasa wannan kuma yake cewa wannan ya za a wai idan kabari ya yi tudu da yawa a sakamakon sanya tukwane da ake sawa <laughs> sai a rage tukwane kenan idan ya yi tudu da yawa saboda tukwane sai a tukwanen ba sai dama a sa da yawa ba hasali ba tukunya aka yi nasi ba dukkan wani abin da za a iya rufewa da shi sai aka yi nasi kuma da a ce za mu yi allahadu da duk mu huta in yanayin kasa yana da karfin da za a yi allahadu magana tukunya wa dubbar ta so don shi allahadu da ake gina shi idan an gina ramin babba wanda ke shine uwa din to lokacin da za a yi yadin ba a tsakiya ake yin ta ba bangaren gabas sai zan zanto kamar kogo ne ko rami za ka yi da yan an zo sai a zura mamaci din ciki kawai nan gurin sai dai ka sa wani ganye ka rufe shi kenan ka rufe abin nan din wanda wannan kuma shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna yana so kuma yace shine namu shi wannan Allah ina fatan kun fahimta har lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika sahabbai suka ce to yanzu wani irin kabari za a yi masa to a madina ko dan su yin ginin kabari guda biyu ɗaya ya gwanance wajen yin allahadu ɗaya kuma ya gwanance wajen yin ashabu irin dai kabarin mana nan kasa to ai ka musu duk wanda ya riga zuwa shikenan Allah ya zafar wa manzon sa <laughs> sai zanto wanda ya lahadu shi ya fara zuwa ai mun karanta wannan baya kun manta ne kuna da mutane wannan ke cewa shine yanka domin tunawa da wani babban mutum da ya mutu in bracket birthday kuma to wannan yayi shirka kenan in dai kana nufin domin happy birthday ne kai yanka to wannan abin da kai bid'a ne kai at-tashabbuh bil kuffar ya da yan mishan dan su ne aka san su da wannan bikin tunawa da ranar haihuwar wani ko ranar mutuwar wani wanda wannan bai halatta ba a shari'ance ba a cewa kai shirka sai dai ka aikata haramun ka yi kokari ka tuba ubangiji ya yafe maka kuma da wannan muke gargadin da dama daga cikin mutanen yau ko dan saboda rayuwa da waɗanda ba musulmi ba da kuma tasirantuwa da rayuwar turai kaga mutum da girmansa da shekarunsa ya je na happy birthday ko matarsa ta yi ko ɗansa ɗan jariri ya cika shekara daya a raba goro ya ware wa matarsa kuɗi mai yawa ta gayyato mata wai ana happy birthday na ɗanta tukun nan al'ada ne na kiristoci da yahudawa bai kamata musulmi ya samu kansa a ciki sai ga kuɗin da aka kashe a nan kashe kuɗi a banza kila makocin kai na cikin wahalar yunwa da fatara da rashin magani an rubuto mata a asibiti da rashin wadataccen abinci da rashin sutura ko rashin karatun ɗansa ka zo ka kashe dubu goma dubu ashirin dubu talatin dan ba sai dan koyi da yahudu ko nasara ba ka da lada ko nasisun ko a wajen Allah ka yi hasara baka ciyar ba baka yi sadaka ba baka baiwa maskini ba baka sai tabarma ba a masallaci baka sai kwan fitila ko lubani ba kawai a shirme ka kashe kuɗi wanda kuma sai an yi maka hisabi a kai ranar tashin kiyama dukiya da muke ganin ta zama tamu a hannun mu fa wannan ubangiji ya wakilta mu ne da ya ba mu so yake kuma ya tsara yadda za ya kashe ta ba yadda ba kawai dan taka ce kai yadda kaga dama dan haka aka halat aka haramta maka almubazzaranci ko abinci ka sai sama da ka misali zaka iya cin abinci gwargwadon plate daya ka je wannan restaurant ko wani hotel sai ka sa aka kawo maka plate biyu ko uku dan ka saita nan ga farfesu nan ga naman kaji ka ci rabi ka bata rabi ka goge da abin nan ka jefa a kan rabi ka to ka faɗi a kan rabi haba wallahi sai Allah mai ka gobe kiyama kar ka sai ai dukiya ta ce zan yi abin da ka dama wai kai ka sai ta an kawo maka farfesu yi tokali bi ka tafi ka bari a kawai dan kai dan binni ne ana sacanci ne wallahi gidadanci ne na karshe ka ci daidai rabin ka ka ci daidai abin da zaka ci in ma kana ganin kana jin yunwa ne a kawo kaza in ba koshi ba karo kaza in ba koshi ba karo kaza wa amma ka ce a karo a hotel wannan aibi ne a gane ka ce a kawo ko nawa ne ka ci rabi ka zubar da rabi ka tofa majina kan rabi ya zama shirme kenan wallahi tallahi sai Allah ya tambaye ka ranar tashin kiyama ya kai kashe wannan kudin sai Allah ya tambaye ka yaya kai kashe su saboda haka idan ka je hotel ka ga cewa abubuwan ka cinye gaba ɗaya tsaf ka suke kwano duk babu kome su ce kai dan kawai dai kai dai ka san dan ne a wurin Allah su ne gida da wasu ba wani abu wai ke cewa shaida ta gari ko kishiyar ta gari mai ke nunawa ga mamaci wannan ma mun karanta a baya akwai hadisi na an wuce da wani wata gawa sai mutane suke taiban wannan mutumin da alkhairi wane mai kaza wane mai kaza sai annabi ce wajabat sai aka sake wucewa da wata gawa sai mutane suke ta faɗin munanan ayyuka na wannan mutum da aka wuce da shi sai annabi sake cewa wajabat sai sahabbai suka ce a gawar farko ka ce wajabat a ta biyu ka ce wajabat me kake nufi da wajabat yace na farko kun yabe shi da alkhairi wajabat lahul janna aljanna ta tabbata gare shi na biyu kun faɗi munanan halayensa wajen batlahun na wuta ta tabbata gare shi yace antum shuhada'ullahi alal ardi ku ne shaidun Allah a ban kasa ai mun karanta a cikin wannan littafin daga cikin alamomin da ke nuna kyakkyawar cikawar mutum akwai idan ya zo mutuwa a ga ya gumi ya keto a me a goshinsa domin annabi ce mautul mu'mini bi arakil jabin mun karanta wannan a baya daga cikin alamomin da ke nuna kyakkyawan cikawa mutum ya mutu a ga mutane na gari suna yabansa ba wai kawai yabo ba a'a mutane na gari saboda idan dan giya ya mutu yan giya za su yabe shi kaga wannan ba mutanen banza ne wai kula da su to amma idan mutum ya mutu kaga masu lizantan masallaci masu halittar darussa masu karatu masu zuwa wurin darussa suna yabansa da alkhairi wannan alama ce na cewa yake kyawun cikawa saboda haka ina jindi yan uwa za su zama shaida bisa ga cewa dan uwan Alhaji Ibrahim ba karamin kyakkyawan shaida ya samu wajen al'ummar musulmi domin irin cikar da aka yi ba kuma cikar ce za ta baka mamaki ba duk wanda ka gani za ga akwai mutane masu tsada ba arhan mutane bane ba suka dinga taruwa a wajen farko dai sai ka ga cewa da yawa daga cikin malaman da ke da'awar suna a garin nan daidai ne wanda ba su zo wajen ba kashi tamanin cikin ɗari na su suna waje duk wani ɗan uwa da aka san shi mutanen kirki mutanen kirki ta fuskar gwamnati mutanen kirki na ƴan kasuwa mutanen kirki na laborori mutanen kirki na masu sana'ar hannu duk waɗansu tsadar mutane na gari sai kai ta ganin kuna kicibus ba tare da kun yi magama ba kuma kowanne yana jin takaici kuma kowanne yana furta wani abin alkhairi ba tare da kun yi mitin cewa mu je mu faɗa ba alkhairin da ya taɓa yi daban wanda yawa wancan daban abin da yawa wancan daban har ma kila ko wanda abin da ya masa lokacin yana da yana ganin bata masa da yayi amma yanzu ne yake ganin yayi asara saboda yana da jarumta wajen ya faɗa ma gaskiya ko da ba ka so bai iya irin nuku-nuku cewa a koma baya a ce kaza ba shi abin da zai faɗa nan zai faɗa ba za a je gaba a sake wani kuma to wannan kaga alama ce ta cewa wato mutum ya yi kyakkyawar cikawa haka muke fatan masa a wajen Allah ya zanto ya dace da kyakkyawar cikawa ba mun tabaran hangen nesa da za mu ba da tabbata amma muna da hadisan da suka ce in an yi wannan mu kyautatawa mutum zato saboda haka alama ce da ake bukatan kowane bawa ya dace da ita kuma wannan ke nuna kowane mutum mutuwa dama kafa bil mauti wa idan kabe da ke cewa mutuwa shine gagarumin wa'azi kana tare da mutum jiya rana ce wa raka tunan da muka karatu ne haka yi karatun Beirut Road tare muka karatu ne bayan an tashi da karatu na ji zan shiga mota ta an yi blocking din mota ta sai ga shi ma zai tafi an rufe motar sa shikenan sai muka ce mu kashe lokacin mu muke ta hira har wajen minti 30 sama da haka sai ita ce ta karshe kenan kafa bil mauti idan mutuwa shine gagarumu mu azi duk mutumin da mutuwa ta zai masa wa'azi ba to kuma sai me sannan wanda ke da himma irin ta ayyukan alkhairi to mutum ya ƙara ribanyawa a da a kai tare da kyakkyawan niyya don ubangiji ya arzuta shi da irin wannan shaidu na gari Allah ya arzuta mu da kyakkyawan cikawa tambayar karshe duk da bata da alaka da darasi wa mutum ne yake ya zo ya wa matarsa wallahi tallahi ke ya ce mai hukuncinsa hukuncinsa shine sai ya kawo shaidu guda hudu da suka ganta ta yi zina idan bai kawo shaidu guda hudu ba sai a masa bulala tamanin sur cewa shi makareci ne kazafi ya mata idan ko bai kawo shaidu guda hudu ba duk da haka yi ci gaba da kafewa akan mazinaciya ce ita to yana da dama ya yi rantsuwa wa a ahadihim an tasha da arba shahadatin billahi zai zo ya rantsuwa rantsuwan nan guda hudu yana mai rantsewa cewa wallahi tallahi ya ganta ta yi zina wallahi tallahi ta yi a tabbiyar ya ce la'antar Allah ta tabbata a kansa in ƙarya ya mata idan ya riga ya wannan shi kenan yanzu ya farrantar da kansa daga bulala amma wannan ba shi ke nuna ita kuma ta yi zina ba sai in ta kasa kare kanta domin yayin da ya yi da'awar zinata abinda zai tabbatar da zanata shine mai shaidu guda hudu bai kawo shaidu guda hudu ba yanzu bolala tamanin za mu masa abinda zai hana a masa bolala tamanin shine mai rantsuwa guda hudu ta biyar ya ce la'antan Allah a kansa wannan abin da in yayi mana wannan ba shi ke nuna tabbatuwar zinata ba sai in mun bincike ta kuma yanzu shi dai wannan ya kubutar daga dan bayansa ba za mu masa bolala tamanin ba ita kuma me za ta yi ya ka ce to ga mijinki ya yi rantsuwa har guda hudu ta biyar ya ce da an ta tabbata a su cewa kin yi in ba zina kika kai ba me za ki kare kai sai ta yi shiru to shikenan ya tabbata ta yi zina da haka sai a jefe ta idan kuma ta ce ba ta yi zina ba to abin da za ta yi ta ba kanta kariya shine rantsuwa guda hudu wa yadrau an hal azaba an tashhada arba'a shahadatin billahi shine za ta yi rantsuwa har guda hudu tana cewa wallahi tallahi ba gaskiya bane ba wallahi tallahi ƙarya mun wallahi tallahi ƙarya mun a tabbiyar ta ce fushin Allah ya tabbata a kanta in gaskiya yake abin da ya faɗa in ta yi wannan ita ma ta kare kanta ba ta yi zina ba ta kare kanta kuma ba za a jefe ta batun da ba ta yi zina ba idan akwai ciki wanda a sakamakonsa ne ya kore wannan cikin menene yanzu wannan dan ya zama mai ba shege bane ba sai dai a danganta mata ita ba za a danganta a wancan batun da ya kore ko ba za a ce shege bane tunda mahaifiyarsa ta yi rantsuwa ta wanke shi sai dai ba aure a tsakanin shi wannan mutum da wannan mata har kiyama ta tsaya ba aure tsakanin su ko da za su rage su bi kadai a duniya dan haka karka ga wani wani hali na matar ka ka zarge ta zargi irin wannan yana da wahala sai ka hana ma kanka sakewa kuma ka jefa ƴaƴanka cikin halin kakani kai zargi da zina ka tuhumci matarka da zina wato abu ne mai matsala mai girman gaske matsala mai girman gaske idan kana da hankali kana da basira kana da matakila har kun haihu sai ya kasance ko ka ganta da idan ka ta yi zina bai kamata ka faɗa ba sai dai kawai kai ka sake ta ka ji kawai ba za ka zauna da ita ba ba wanda ya sani saboda faɗin kai illa ne gare ka domin duk ƴaƴanka sai su shiga cikin mai zargi cikin kokonto cewa ba ƴaƴanka bane ba ba su isa ba su yi wata ja'in jasu da sa'annin su sai an faɗa musu bakan magana kuma ka ɓata rekodin gidan ita wannan matar gaba ɗaya ana kallon yar gidan cewa duk ta je ta ɗauki yayan titi ta kai gidan wani ta ajiye masa ita kuma ka ɓata mata rayuwa don ba wanda zai ci aure aure ta kuma in yi ji wannan shine halinta ta shiga cikin halin kaka ni kai kuma dole ta bukaci namiji tunda ba mala'ika bace ba an kyawaranta kuma sai ta yi mai sai ta bude kamfanin zina wanda koyi take kai riban ka shine ta tuba ka ganta da idan ta kiri da mutu amma baka da shaidu guda hudu abu guda biyu kawai za kai, daga kai sai ita ka wazance ta in kaga alamar ta yi dama yin zina ta baya kashe auren ku ta je gida ne ta yi istifra'i ta dawo ko don jin tsoron ba sani ba ko tana da juna biyu sau da zai ta yi wannan zinar ba wanda ya sani da ya kai sai ita ka iya cewa ma ka iya kirkiro tafiya na yi tafiya zan je in dawo lokaci kaza da kai sai ita kuka sani ta je ta yi jini ta dawo magana ta kare ka rufa mata asiri ka rufa ma kanka asiri ka rufa wa iyalinka asiri ƴaƴanka asiri idan ba za ta tuba ya haƙuri mana ya haƙuri idan ba za ta tuba ba ka gane alamar ba ta da niyyar tuba kai da ita karka faɗa ma kowa sai dai ka sake ta wance ba zan iya zama da ke ba saboda halin ki kaza da naga alamar baki da niyyar janyewa zan sake ki ko ba dole ne in faɗi laifi ba ka iya rubutawa kai ne. mazaunin unguwa kaza ka saki matar ka mai suna kaza a sakamakon wani rashin fahimta da ya shiga tsakanin ku sai aka dole sai ka faɗa ba ba wanda sai dole sai ka faɗa shikenan idan da ta fita je ta barnata kowa zai ce kaga matar wani lokacin da suka rabu ta je ta samu kanta cikin wani hali har ta faɗa cikin ba za a dauka cewa wannan duk ka da yanzu ka kare su amma wallahi kai sai ka zurge ta da baki kowa ya ji ka suna cikin hadari to wannan hikimomi ne da dama wanda shari'a ta da wanda mutane ba sa ganewa mutunci dan adam yana da tsada idan ya riga ya zube bayan da za a yi to kafin ya zube ake kare shi amma kuma ka zo ka zubar da shi akan ka da yawa to kuma sai ka ga wahala da yawa me kake so ka ce istibra'i jini ɗaya ne istibra'i jini ɗaya ne duk inda ka ji istibra'i haidatun wahidatu eh. wato ya ce ko ko jini nawa kuke so a ce dan take take I.